shekaru da dama kenan da gwamnatin najeriya da na jihohi ke tafiyar da wani shiri na kare gandun daji da kuma fatakar da al'ummar kasa illar da ke tattare da sare bishiyoyi ga muhalli da kuma bil'adama wasu daga cikin shirye-shiryen da ake yi da ya sun hada da bikin da shan itatuwa a duk shekara bikin da kuma wasu ke ganin ya gaza wajen kare muhalli bisa la'akari da tsadar makamashin zamani irin su kalanzir ga mazauna karkara da kuma iskar gas domin girki ga mazauna birane tsadar makamashi ne dai iya sanya karuwar masu sai da itatuwa da gawayi a kan manyan hanyoyin najeriya labarin da ke tabbatar da koma baya na irin wannan shiri na sare bishiyoyi da kuma karuwar kwararruwan hamada musamman a arewacin najeriya to me ka haifar da hamadan da kuma shawara da masana ke da shi ga matakin hana sare bishiyoyi albarkacin wannan rana farfesa lawal balarabe masani ne akan harkokin muhalli a jami'ar ahmadu bello da ke zaria kuma a hira da na yi da shi a can baya ya bayyana mini irin illar da ke tattare da sare bishiyoyin da kuma matakin da ya kamata a ɗauka. rashin bin tsari da bin ka'idoji na gandun daji da kuma na kare muhalli da bin doka shine matsalolinmu to abin da zan yi kira ga mu Najeriya shine yanzu abu ya zama fatilas dole sai mun tashi mun fara kare muhallin kwararowar abu ma da gaskiya ne yana faruwa gashi nan ma da itatuwa da babu ƙasa tana zaizayewa ingancin ƙasa ta ba da kyautata abincin da sauransu yana ƙara wutarwa kuma gashi al'umma suna ƙara yawa ga ruwa yana ƙara ƙaranci to dole sai an kawo waɗannan tsari an yadda za a gyara muhallanmu musamman. To kowane irin mataki gwamnatocin Najeriya ya kamata su ɗauka na magance irin wannan matsala na sare bishiyoyi wasu dai na ganin akwai buƙatan kafa dokoki da kuma inganta su domin samun mafita sai dai a cewar Malam Aminu Mai Jega wani kwararre akan rayu muhalli ba nan gizo ke sakar ba. Matsalar mutane ne ke da matsala ba doka ba doka tana akwai ma'aikata shirya akwai masu shirya amma mutane su mutunta kansu su mutunta doka shine ban muhimmi wannan abin kowa san shi kowa san doka ne ta hana sarki amma ka je ka ga shi ka sarki kuma cikin gandu ta yi mai yawa kaga ba magana doka bane magana kai kanka ka ba dan kasa na gari yake ba yanzu dai abin jira a gani shine ko yan Najeriya za su yi koyi da wasu yan wansu na kasashen waje wajen raya gandun daji domin hana kurarowar hamada babin jibrin murya Amurka daga Lagos a Najeriya